yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya kuma gajiyar zaben gwamnoni ta bi lahiya a inda aka yi zaben. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen litinin goma sha uku ga watan Afrilu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fahim. Da ni Halima Jumrau. Masu saurare barkamu da sake saduwa nan gaba kaɗan za ku ji filin ku tambayi yau da gobe. Mai gidana baya hira baya dariya da ni, amma yana hira da dariya da kowa abin yana bakanta min rai. Yaji Halima ba wai bakanta mata rai ya kamata ya yi ba. A yau zauren matasa zai ji ra'ayoyin wasu mata guda uku, Malama Asabe da Malama Azumi da Malama Hauwa akan zamantakewar armi a gidan mai mace da ɗaya. yawan masifa ba shi da alheri shi kansa mai gidan yana sa ya tsiyace mutanen yanzu da suke yin auren kawai suna yi da wata manufa ko dan wani abin su ba suna yi domin Allah bane shi yake kawo haka kun san cewa ba musulunci ne ya taho da auren mace fiye da ɗaya ba kamar da turawan yamma suke nunawa ba musulunci ne ya zo da auren mace fiye da guda ɗaya ba shi musulunci ya zo ya tara ana yin abin dama ɗabi'a ce ta ɗan adam a ko'ina a duniya Muna ta da karin magana da hilin da dahe na Halima Abdullahi da kuma amsoshin tambayar mu kan dalilan da ke sa matasa suna arman mace fiye da ɗaya. Ku kasance da shirin yau da gobe domin ku anhwana da duka bayanan da za ku ji. Da farko ga filinmu na ku tambayi yau da gobe. Ga ta Halima Jimrau da Malama Hadiza Balanti ce ɗiyar 'yan gurasa ta sashen addinin Musulunci na Radio Freedom Kano kuma shugabar cibiyar da ke ake consultancy ta bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure. Mai gidana baya hira baya dariya da ni, amma yana hira da dariya da kowa abin yana bakanta min rai. Raji Halima ba wai bakanta mata rai ya kamata ya yi ba. neman dalilin da yake haddasa haka a tsakanin ku ya kamata ki domin magance matsalar duk da dai kowane ɗan adam da irin ɗabi'arsa amma a dinga tsara al'amuran rayuwa don komai ya dinga tafiya yadda ya kamata ko kuma ta iya yiwuwa ke ce ba ki masa yadda ya kamata ki yi masa to ko ma dai menene mijinki ne sai ki bincika domin magance matsalar kar ki tsaya kallon ruwa kwaɗo ya miki ƙafa. Allah ya kyauta bugu da ƙari kai ma ta ɓangaren ka wajibi ne a kan ka ka dinga hira da wasa da raha da iyalinka kamar yadda dalilai da dama suka nuna hakan daga manzo daraja da aminci su tabbata a gare shi yana wasa da iyalinsa Nana Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta ta ce suna yin tsere kin ga wannan ai wasa ne ga hadisin Ummu Zar'i wanda zama aka yi a ɗakin ɗaya daga cikin matansa ana hira kuma yakan yi hakan ga iyalinsa da aikin gida kamar shara iza wuta da dai sauransu. waɗannan dalilai ya kamata mai gida ya duba ya kuma kalle su wanda in dai mutum zai kalli rayuwar annabi sanar salama a cikin rayuwarsa to ɗabi'unsu za su canza Allah zai ganar da shi Allah ya ganar da mu gaba ɗaya. Yawancin waɗanmu da mijina akan yara ne yana tsangwama su da yawa baya jan su a jika kuma baya bari su sake idan na nuna masa cewa ba haka ne tarbiyya ba sai abin ya koma kaina to malama. Wajiya Halima ‘ya'ya jan su a jiki da nuna kulawarka a kansu da bibiyar abin da yake damun su yin hakan yana daga asasin tarbiyya kamar yadda malamai suka faɗa sannan guje musu ko kyararsu da tsangwamar su baya sa su yi biyayya ko su ji tsoronka ko tarbiyyarsu ta inganta hasali ma yin hakan na busar da zuciyarsu su dinga gaba da kai ko su tsumburi ko su lalace ko su zama raɓa nama a cikin sa'o'insu kuma manzo daraja da aminci sabata a gare shi yana wasa da raha da yara to na kai yana da kyau ka ji tsoron Allah kasancewar Allah zai tambaye ka abin da ya baka kiwon sa bugu da ƙari wannan halayyar tana sa wasu yaran su taso ba sa tausayawa ko taimaka iyayensu saboda ire-iren waɗannan abubuwa na al'ada Allah ya ganar da mu. Tambayar mu ta uku ba na so matata tana zuwa gidan biki. dan duk sanda ta je biki na lura takan dawo da wani hali da ba nata ba. Toha. Allah mai iko. To, subhanallah, amma bikin Hajiya Halima sai dai idan bikin kaɗe-kaɗe da raye-raye ne ice ku. Da nan ne shi ɗan yake baje kolin kayansa, dole kan a dawo da wasu ɗabi'u marasa nagarta. Amma biki irin namu na Hausa Fulani da yanzu aka yin walima da na siyoyi zai yi wuya hakan ta faru. Amma kuma dai menene shi zuwa wajen biki barkate dama bai dace da mutum arziki ba. Idan sha'anin gidansu ne ko na shaƙiƙanta ko makusantansa ko nata wannan don an barta ta je ba laifi ba ne zumunci ne don daga cikin hikimar haduwan 'yan uwa a wajen bikin aure ko suna akwai saduwa da waɗanda aka daɗe ba a haɗu da su ba musamman waɗanda ba za a iya zuwa wajen su duka ba sai kuma ka dinga haɗawa da yi mata nasiha akai akai wallahu alam karin magana idan an ki tsohuwa don tsohonta a so ta don jikarta karin magana. Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano shi ya aiko mana wannan karin magana. Zauren matasa yau yana tare da malama Asabe da malama Azumi da kuma malama Hauwa waɗanda suka tattauna kan zamantakewar armi a gidan mai mace da ɗaya. Halima Abdullahi ce ta jagoranci wannan muhawara. To, malama Hauwa bari na fara da ke. game da zamantakewar aure za ki ga wasu mazan su sun fi son sa'aja mace fiye da ɗaya menene ke ra'ayinki akan haka ni ra'ayina akan haka wasu suna yin aure akan bisa doro na shari'ar musulunci wasu kuma kawai suna yi bisa ra'ayinsu ne kawai ce wasu dai a game da wani biyan su haka yasa suke yin wannan aure To malama Asabe kin ji to amma ke a ganin ki shi wannan yanayin auren fiye da mace ɗaya din addini ne ya yadda da hakan ko kuma al'ada ce. Salamu alaikum. Wannan aure da ake yi na mace fiye da ɗaya addini ne ya shimfiɗa. Sai dai wani akasari wani abin su idan suka tara mata biyu sai ki ga adalci a tsakanin namijin ya faskara. Me yiwuwa idan yayi sai ka ga kuma ita ta gidan ta zama tuwanta ce ko menene kowace yayi aka ɗebo sai a ce za a zuba a kanta ba zai daidaita tsakanin su da ya yi adalci tsakani da Allah kamar yadda addinin musulunci ya shimfiɗa masa da yi ba. To malama azumi kin ji ita yanda Asabe ta yi magana na cewar shi dai auren nan addini ne ya tanadar da shi amma kuma in kana da macen fiye da ɗaya akan samu rashin adalci a tsakani. To a tunaninki ki meye ya kawo mazan ba sa ƙoƙarin kyautata adalci a tsakanin matan nasu? To ni a tunanina abin da ya sa maza wasu ba sa ƙoƙarin abin nan aikata adalci a tsakaninsu ko kana ganin waccan in kayi adalci wannan za ta yi fushi maimakon kai kana ƙaunarta fiye da waccan to wacce ka fi ba rinjayen soyayya sai ka kasa yin adalci saboda kana ganin ita za ta yi fushi wato rashin ɓoye nuna son da ake wa ɗaya eh maimakon ma ya ɓoye ya bar shi a ransa ya adalci a'a ni ya fuskanci cewar ran waccan zai ɓaci to shi kenan sai ya yin adalci ko da wani ma a sarari ma yake yi ba ma a ɓoye ba wani kuma tsakanin shi da Allah a ɓoye yake yi sai abin nan ɗin shi a sarari ya bayyana a sarari to ina ganin irin haka ba abu ne mai kyau Malama Hauwa. Eh, to idan har haka ne a ganin ki yaya za a yi a iya kawo daidaito a tsakani? To gaskiya wannan ni gani nake yi wurin mijin shi ya kamata a ce ya tsaya ya daidaita tsakanin matansa ko ba gaskiya ba tunda duk a ƙarƙashin ikonsu suke. To idan haka ne ta wace hanya kike ganin zai iya daidaita tsakanin matan? to shi kenan ni ta inda nake gani cewar idan ko da a ce waccan kin san wani bin abin da yake kawo hakan cewar waccan tana kyautata min wannan ba ta kyautata mu to kamata yayi a ce idan wannan ne yasa dalilin cewar kyautata masa da waccan take yi waccan ba ta yi to kamata ya tsaya ya jajirce cewar wannan abin da take masa ya fito ya nuna mata eh wannan kin ga me yasa kin ga kika gani nake kaunar wancan fiye da ke to ta nemi wani abin da kyautatawa ce ko ta zamantakewa ko ta duk wannan abin da dai take bukatar abin da yake bukata tana yi masa to ka fito ka nuna mata kuskurenta eh to kin dalili kenan da yasa nake mata in wani abu ne ka fito ka gaya mata tsakaninka da Allah cewar kin ji dalilin da yasa nake waccan so da nake mata fiye da ke idan wani abu ne ita kuma idan har tana son zama da kai to ya kamata a ce ita kuma idan ka fito gaya mata tsakaninka da Allah to ita kuma ta dawo ta ga to waccan wace alaka take maka wacce take kyautata maka har ta sa kake son ta fiye da ni ya kamata a zaman su na zamantakewa ta tsaya ta fuskanci ta ga cewar menene ya kawo cewar to waccan har kake mata son da ni ba kai mini ya kamata a tsayin a matsayin ki ke na mace ki tsaya ki sinkin a rayuwarki ki auna ki gani cewar cewar eto eh nima ai ita ma mace ce yar uwata tankar yanda nake ki fuskanci cewar wancan suwan da take maka to nima ya zama na da da nima mace ce ba wani abu tafi ni ba kuma aure duk ne abin da take maka nima zan iya maka a ka na matata malama asabe kin ji da irin maganganun da Hauwa ta koro to kin san mata kala kala ne wata mm. matar za ta ɗauki cewar ya gaya mata gaskiya za ta canja ko ba haka ba wata kuma za ta ga kamar cewar ai wata tsana ce ya ɗauka ya saka mata ta cewar ya raina ta ɗin ita bai dace ayya sai kiga anan ma har ila yau wata sabuwar rigima tsakanin ita da shi ya daɗa buɗewa domin saboda me saboda ya daɗa buɗe mata sabuwar wata ƙofar mm, mm, mm, wannan ɗin tsada tsana za ta ga ita ya yi mata kan gani a maimakon gaskiya ce ya gaya mata kuma idan ta bi abin daga ita har wacce ɗin kin ga gidansu zai yi normal zai daidaita ko ba haka ba To kuma malama azumi kamar yadda ita Asabe ta magana. A tunaninki me ya kamata namijin ya yi don ya ƙaro jan hankalinta duk dai don dai a son su zauna lafiya ko kuma ya daidaita ta da sauran abokanan zamanta? To ni a tunanina shi dama anan soyayya Allah subhanahu wata'ala inda ya halicci bayan sa ka halicci ka auri mace fiye da ɗaya ko biyu ko uku To kin gani yanda Allah ya sa lallai yanda yake son waccan ya zama na shi yake son haka yake son waccan ba dole sai an sami fifiton bambancin soyayya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a gidan shi kuma in yayi rabo yayi kaso yana yin addu'a saboda wani to amma kamata ya ni a tunanin maza su tsaya su duba girman Allah su zai daidaita tsakanin gidansu a ji tsoron Allah su zai daidaita tsakanin matansu da 'ya'yansu yawwa sai addu'a fifiton soyayya wannan na Allah ne Allah shi yake sawa to kuma daidaitawa kai zaka ji tsoron Allah ka daidaita malama Hauwa ke wane jan hankali zaki yi a gare su ni to ni dai jan hankalin da zan yi ga mazaje duk abin da mutum zai yi ya tsayaye yi shi akan doro na shari'a duk abin da zaka yi shi akan bisa doro na shari'a to Allah da za samu rijali Allah zai maka jagoranci matsalar da ake samu mutanen yanzu da suke yin auren kawai suna yi don wata manufa ko don wani abin su ba suna yi domin Allah bane shi yake kawo haka ke ma malama asabe wanne kira ke kuma zaki ga mata to ina kira da yan uwana mata da Allah da annabi tsakanin uwar gida da amaryarta a zauna lafiya zaman lafiya shine kwanciyar hankalin mai gida Yawan masifa ba shi da alheri, shi kansa mai gidan yana sa ya tsiyace, ƙarshe ma sai ya zo ya faɗi ya mutu, ko ba haka ba. To saboda haka dan Allah dan annabi ina jin hankalin ‘yan uwana mata su yi haƙuri, su zauna lafiya, su ci gaba da yawa mai gidansa addu'a in ya fita, Ubangiji Allah ya ba shi abin da zai ciyar da su, shayar da su, ya yi musu sutura. Malama Azumi, ke kuma a ƙarshe wane kira zaki ga matan da kuma mai gidansu ina jan hankalin ku ƴan uwana mata ku ji tsoron Allah ku zauna da abokiyar zaman ku lami lafiya ku haɗa kanku shi ma mai gida ya ji tsoron Allah ya daidaita tsakanin matansa da ƴaƴansa to masu sauraro gaba ɗaya a nan dai muka kawo wannan hira tamu a cikin wannan shiri na yau da gobe wanda ake saurara a kowane lokaci daga muryar Amurka Halimatu Abdullahi ke cewa mu haɗu a wani lokaci gobe da kamata ne ba zan yi kusan cewa ba musulunci ne ya kawo auren mace a fiye da ɗaya ba ashe dai ɗabi'a ce ta ɗan adam a ko'ina a duniya mai bayani shine malam muhammad hadi musa masanin ilimin nazarin halayyar ɗan adam a zahirin gaskiya ƙarin aure ba wani abu ba ne baƙo auren mace fiye da guda ɗaya ba wani abu ba ne sabo ba ƙasa hausa aka fara shi ba ba kuma su ne suka fi yin shi ba wani abu ne da yake tun da allah ya halicci dan adam a akan kasa dama ya zo da ɗabi'a ta namiji ya tara mata fiye da guda ɗaya wannan ɗabi'a ce ta namiji ko ta namijin mutum ko ta namijin dabba idan mai sauraro ya duba zai ga idan ya kalli kadangare irin wanda ake cewa jangwada za ka tara a inda yake ko a katanga ne ko a bishiya ne ko a fili ne a duk inda ka same shi za ka tarai ya shata wani boda wani layi wata da'ira wacce yake ya hana wasu kadangaru maza irinsa shigowa cikin wannan da'ira ko da sun shigo zai kore su in ka duba da'irar nan za ga wasu kadangaru mata kamar hudu biyar shida ko wani abu da ya fi haka idan ka duba zaki za ka ga duk inda ake cewa pride kalma ce da ke nuna alfarma ko alfahari duk inda ka tarar da wannan pride din nasa za ka ga da mata sun kai barkatai a cikin kewayen wannan wurin kuma dukkaninsa nasu ne haka idan ka duba jinsin dabbobi da dama za ka samu wannan al'amarin a tare da su ɗauki misalin zakara duk inda ka ga zakara a wurin kiwo in dai ba a kulle yake a keji ba a fili shi ma za ga ya shata wata da'ira ya kwakwashi wasu kaji ya mallaka nasa ne har ma in wani zakaran zai shigo cikin da'irar da ya shata za ka ga ya kore shi to wannan ba masu nazari sha'awa da duba cewar wannan ba mutum ne namijin mutum ne kadai yake da wannan ɗabi'ar ko sha'awar ta tara mata da yawa ba to idan ka dawo kan shi mutum namijin mutum ba bahaushe ne ya fara ba a daidai lokacin kuma da nake so mai uh, sauraro ya fahimci cewar ba addinin musulunci ne ya fara ba tun kafin zuwan addinin musulunci tun shekarun shekaru tun ma kafin zuwan addinin kiristanci da ake cewa wanda annabi isa ne zo da shi dama dan adam namiji yana tara mata da yawa iya abin da zai iya tarawa mai biyu ne mai hudu mai goma mai ashirin da barkatai suna nan lokacin da ma addinin annabi isa ya zo ya tarar dama mutane suna yin wannan auratayya kuma ainihin orthodox ma'ana zallar shi addinin kiristanci babu inda ya hana auren mace fiye da guda ɗaya har sai wani lokaci da aka samu wani council of nicaea lokacin wani sarki da ya convertin daga addinin gargajiya saboda yana ganin daularsa za ta rushe ya koma addinin kiristanci to sai ya shigo da wasu abubuwa waɗanda yake so daga cikinsu shine haramta auren mace fiye da guda ɗaya akwai wani littafi da na karanta when polygamy was made a sin a cikin wannan littafin mai littafin ya nuna tarihin yadda polygamy wato auren mace fiye da guda ɗaya yake da kuma lokacin da aka mai da aka kiristantar da auren mace fiye da guda ɗaya ko me ma maslahan hakan ko matsalar hakan wani abu ne daban wanda zamu gani a gaba amma dai mai sauraro ya fahimta ba ƙasa hausa aka fara ba ba kuma addinin musulunci ne fara ba kafin in ba mai sauraro tattaunawa akan mai addinin musulunci ya ce bari mu shigo ƙasa afirka dama afirka kabilu da dama suna yin auren mace fiye da guda ɗaya kamar yadda za ka samu har yanzu a ƙasar amerika ita kanta a kuma waɗanda suke wa kansu fatawa a kiristancin ko kuma waje da wajen kiristancin suna auren mace fiye da guda ɗaya kuma gwamnatocinsu ba yadda za su yi da su domin sun zo da wani hujja kuma suna yi auren mace fiye da guda ɗaya da waɗanda suke kiristocin da waɗanda suke ba ma 'yan addinin komai ba ne idan ka je can south america har yanzu suna yin aure auratayya na mace fiye da guda ɗaya inda ya ɗan rauni kaɗan shine europe idan ka je can kasashen larabawa su ma dama wannan ba wani bakon abu ba ne duk da a kasashen europe da america za ka tarar cewa ana yin wani abu mai kama da auren mace fiye da guda ɗaya mutum yana aje mistress farka kuma har ta haifa masa 'ya'ya kuma 'ya'yan nan su amfani da sunansa a matsayin mahaifinsu kuma 'ya'yansa 'ya'ya ne a wurin doka kaga shi ma kawai dai wato in a musulunce ne sai mu ce shafa fatiha ce ba ba amma dai zaman mata take yi da gidanta da kudin cefananta da 'ya'yanta kuma yana zuwa gurinta yana kuma yin rayuwa aure da ita kawai dai auren ne wai ba a shafa ba ina so mai sauraro ya fahimci wannan to in ka tsalla ko ka shigo afirka dama wannan abu ne da yake har a yanzu bai wuce ba kamar yadda ya wuce a wuraren europe da america da wasu bangarori na latin america domin akwai wani sarki a ƙasar swaziland king shabuza shekararsa 62 yana mulkin ƙasar swaziland shi kaɗai ne ya rage sarki ya rasu wanda yake sarki kuma shugaban ƙasa wata ƙaramar ƙasa ce a afirka matansa wajen guda casa'in da wani abu ne ko da bakwai ne sun haifa masa 'ya'ya ɗari biyu da goma a cikin shekara sittin da biyu eh, matansa casa'in da wani abu to kaga shi ba musulmi ba ne kuma shi ba kirista ba ne so wannan al'ada ce take karɓaɓɓiya a al'adar 'yan afirka akwai wani profesa da na sani a jos kirista ne da ya tashi yake so yana son wata yarinya sai ya ce shi yanzu ya koma gargajiya shi ba wai ya daina kiristanci ba amma da yake aure yake son yi sai ce shi fa gargajiya yanzu zai koma kuma gargajiya ta amince masa ya aure mace fiye da guda kuma yanzu haka suna tare da 'ya'ya tabo mbeki shugaban kasar south africa shi ma haka ya yi wannan gocewar daga a ainihin wato kiristancin ya yi koma maganar gargajiya domin yanzu haka matansa uku kuma har yawo ma yake yi da su duk inda zai je yawo a kasashen duniya ya, taho da matansa su uku to kaga a ƙasar afirka abu ne karɓaɓe. in banda 'yan kwanaki shekaru kaɗan da suka wuce sarakunan musun dukkaninsu suna da mata hudu da kwarakwarai to wannan shimfiɗa na idan mai sauraro ya gane to bari in maza in koma kuma in nuna wa mai sauraro inda addinin musulunci ya shigo cikin abin wanda ake ganin kamar da wannan abin bahaushe yake laɓewa yake yi lokacin da manzan Allah ya zo da addinin musulunci ya tarar dama mutane kamar da na baka tarihi dan adam namiji yana tara mata da yawa a cikin matan nan zai iya yiwa ya tara har da mahaifiyarsa ma watakila ko yarsa ko kanwan mahaifiyarsa duk zai iya sasa a cikin matansa ya aura kuma a wancan lokacin sun halatta wa kansu da addinin musulunci ya zo abin da ya yi tsabtace abin ya yi ya takawa abin birki na farko sai ya ware wasu mata abin da muke cewa endogamy da exogamy endogami a sociology shine a ware wasu mata a ce su kadai za ka aura exogamy kuma a ware wasu mata a ce su ba za ka aure su ba amma ka auri kowa so musulunci sai zo da exogamy sai ya ware wasu ya ce ban da waɗannan da mahaifiya da ya da yar mahaifiya da kanwan mahaifiya da dukkaninsu suna nan an jero su a cikin ƙur'ani aka ce ban da su karo na biyu kuma sai addinin musulunci ya takawa abin birki ba za ka auri mace fiye da guda hudu a lokaci guda ba sai dai mutum ya tsaya a iya hudu to saboda kaga ba wai musulunci ne ya zo kamar da turawan yamma suke nunawa musulunci ya ce a rinka auren mace fiye da guda ɗaya wai ana danne musu haƙi ba musulunci ne ya zo da auren mace fiye da guda ɗaya ba shi musulunci ya zo ya tara ana yin abin dama ɗabi'a ce ta ɗan adam a ko'ina a duniya sai ya tsaftace abin ya taka masa birki aka ce jama'a ko haƙura iya hudu. Yanzu sai hilin da hadahi kuma yau Halima Abdullahi tana tare ne da wasu matasa guda biyu wato Nafisa da Maryam. To sai dai ba da dahe za su yi ba. Halima ko me za su yi a hilin naki? Za su yi magana ne akan mabambantan ra'ayin da suke da shi akan abinci. To malama Maryam, wani abinci ke kika fi so ko kuma kika fi sha'awar ci? Gaskiya na fi son abincin zamani kamar irin wannan jollof ɗin kuskus da ake yi saboda ana sa mai kayan vegetable yana ƙara ƙarfin jiki. Shi yasa na fi son sa. Kamar su alayyahu da koren tattasai da karas da su kabeji. Sannan kuma za ka iya shan kayan su fruit irin su lemo, su mangwaro waɗanda za su iya rage maiko. To, bari kuma in koma wurin Nafisa. To ke Nafisa ke kuma wanne ne naki ra'ayin? Gaskiya ni na fi son abincin gargajiya. kamar su tuwon dawa mm-hmm. su sinasir su funkaso su gurasa saboda sun fi amfani kuma mutum in yaji zai ji sha'awa suna da garɗi kamar kuma in za a yi amfani da su ba sai an yi amfani da irin abubuwa haka na zamani ba za a iya yin da su dutse na niƙa da mm-hmm. kuma turmi sun fi amfani tuwon dawa ma in aka yi shi aka niƙa shi a dutse ya fi amfani ba kamar yanzu da za a sa mai ƙarfuna ba a inji. Wato kina nufin irin su dutsen niƙa na da iyaye da kakanni da ake amfani da shi idan aka niƙa dawar aka yi ta sai ya fi amfani a jiki. Eh haka nake nufi. To kamar misali a miyoyi kuma na gargajiya waɗanna tunda kin ce abincin gargajiyar ke kika fi so waɗanne kika fi so. Na fi son miyar kuka da miyar kuɓewa. To me yasa kike son miyar kuka da kuɓewa? To kin ga ita kanta kuka ma in aka ɗauke ta ita kaɗai magani ce a jikin ɗan adam. Musamman in ka yi ta ta sha kifi ko nama ga daddawa ga wake. In aka ci ai ba labari akwai daɗi. <laughs> To malama Maryam bari in ɗan ƙara dawowa kanki. Abinciccikan zamani ɗin nan. A ko da wani lokaci wasu lokutan kamar idan aka je asibiti zaki ji likita ya ce mutum ya rage cin irin su shinkafa da yawa ɗin kamar masu ciwon siga kamar irin masu hawan jini ma zaki ji da akwai wasu abubuwa da a zamanance ɗin likita yake cewa duk su daina ci ke duk ba kya ganin wa'yannan ga soyayyaki ga irin waɗannan abinciccika na zamani ba kya ganin wata rana zai iya haifar miki da illa? Eh kamar a yanda ɗazu na ce in ana sa musu irin su kayan gona haka mm. baya kawo irin matsalan nan. Wato su irin su kayan lambu kamar irin su kabeji, su karas, su waye duk waɗannan abubuwan ba sa kawo matsala sosai. Eh dama kamar haka nake nufi. Kamar irin lemo na zamani nan zaka gani irin su na kankana Mm-hmm. mangwaro mm-hmm. ma nan an sha su ai suna ƙara lafiya kuma za a iya markaɗa su a tace su a sha. 'Yan mata sai in ce na gode sai mun haɗu wani lokaci. To, yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu akan dalilan da ke sa matasa suna auren mace fiye da ɗaya. Maganar karin arme ga matasa wasu dan sha'awa suke yi wasu kuma idan matakka ta gane cewa ba za ka kara arme ba to kuma babu biyayya. Sau da yawa za ka samu masu mata biyu sun yi sanin daɗin arme. Dalili shine masu hankali suna ƙoƙarin mallakar mijin ne ba wai kishi irin na hauka ba. Sako daga Muhammad Adamu Gimba. Ba maganar sha'awa ba ne, ga mu musulmai addininmu ya amince mana. Sako daga Almustapha Yusuf Baba. a gaskiya babban abin da ya baiwa maza sha'awar arman mata hiye da ɗaya shine riko da igiyar sunnar annabin rahama kuma ita ce muke shauƙin ci gaba da riƙewa har gobe kiyama in ji hassan muhammad binnanci daga unguwar magajin garin sokoto abin da ya sa haka wani lokaci idan mata suna da yawa hankalin namiji ya fi kwantawa sako daga tasiu isaka musa don gudun kauce ma shiga neman mata a waje musamman idan matar kaɗai tana jinin biki ko hutu ko wata lalurar in ji hafizu balaraba gusau mace ɗaya lalura ce ko a wurin ɗan boko saƙo daga kashi'ullah siraju imam majiya rashin tabbas na mata da kuma ƙaramcin gamsar da sha'awa in ji nura magaji haka ne addininmu ya ba mu damar hakan ni kuma ina sha'awar na auri guda uku different color saƙon abbakar a eh, alƙali. to allah ya buɗa maka mala abbakar saboda ƙara samun walala kamar yadda shari'a ta faɗa in ji aliyu muhammad mafi yawa rashin ɗa'a da biyayya ga matan shine yake tunzura mazan har ya kai su ga ƙarin aure saƙon abdulhamid zakariya saboda kauce ma raunin da ake samu musamman ma daga wajen su matan in ji lawal basiru daura jamila masu iya magana suka ce laihin daɗi ƙarewa mun zo ƙarshen shirin namu amma ka himma tattare mu hice daga nan ko mecece tambayar mu ta yau to tuna kasancewa gobe a shirinmu akan ilimi ne da kuma fasaha Muna son mu sani daga masu saurare wani canji kuke buƙatar gani daga wajen shugaba mai jiran gado, Janar Muhammad Buhari, a fannin ilimi. Za muna son mu ji daga bakin ku za ku iya bar mana ta Facebook kuma za ku iya aiko da email kamar yadda kuka saba. Ko za ki iya maimaita musu tambayar? wani canji kuke buƙatar gani daga wajen shugaba mai jiran gado, Janar Muhammadu Buhari, a fannin ilimi? To sai mun ji daga gare ku muna jiran amsoshinku mun samu mu kuma za mu karanta. Baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri na yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki. Sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin akan ilimi yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Ko da yake gobe za mu ba da aranke ko? Za ku ba da Gobe in Allah kai wani da Maryam Eh, dauda in allah da za mu gabatar gobe kina shiri na musamman akan cikon shekara ɗaya da sace 'yan matan chibok in allah kai to da wadda ta haɗa mana sauti kuma ta jagoranci shirin ta ba da umarni june ladies gresham da injiniyan mu mr keith ni ce ta ku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka idan allah ubangiji ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.